بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah ta baraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci cikin wannan wata mai albarka ka wannan masallaci masjidu sahaba na nan cikin garin birnin kabi masallacin gida mu koma ya aiki mamban nasarawa Allah ya kara ba shi lafiya domin mu bi ta alƙur'ani mai girma karantawa da fassara yau ma wannan yammacin insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu da karatu mu na yau a akan lafiya jiya ta farko wata yau tara watan tara yau yana da tara tarar musulunci tara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya mawafaka da yammacin goma ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi daga inda muka tsaya inda muka tsaya jiya inda Allah ya hankurar da annabe shi ya yi haƙuri ba gare shi fara wata hanya aike ba kuma ba gare shi fara wata hanya shi ko ya ga hankuri ya yi mai nauyi Allah ce ya ba shi dama ya samu inda ya shige cikin kasa ya samu dalilai ko ya hau sama yana iya ya samu dalilai ya fada musu waɗanda zai ba ku wannan ya nuna kamar Allah ya hangi wata ya kosawa ce ga zuciyar manzonsa sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce mai ƙarshe wa lata sunan da minar jahili na kasta wanda kuma waɗanda suka jahilci al'amarin Allah al'amarin Allah hikimomi ne a kunshi cikin musuluntar da wasu da hana wasu musu. yau kuma yadda za mu tashi magana cewa karɓa awa sai wanda Allah ya su Muminin da ilimi ne yake da rai yake da imani shi ke karɓa da'awar Allah. Shi ne Allah ya ce cewa inna ma yastajibu inna ma yastajibu alladhina yasma'un. Na'am. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون الله يستجاب إنما من بالفني كوي يستجيب الذين يسمعون ما كرف كرا ودن سكتيش أنا ما كرف كرا إيماني سوني ودن سكتيش سماع قبولي yi irin na karnawa isba'in da karfin zukatan su suna neman shi Allah ya ce amma wal mauta su mamata ya ba su humullah abinda sun za ku wani suna cikin kamari ba sa da sai da Allah ya kayan da su kiya قال ابن كثير ابن da dalika al-kufar. yana nuni kafirai akan gida da kamar yadda Allah ya ce ni zira ya zo ne gargadi da yake injinin za ba ta waje ba duka ga wanda su kafirai saboda duka kan su ba ta tune ba da ya annabi saboda su zukatan su matattu fashabbaha mullahu bi amwati al-ajsad sai Allah ya kamanta su da mamatan jiki mutumin da ya mutu kira baya yi tasiri da shi da ha za min ta tahakkul bihim wannan kama ana ikili ne gare su don haka kuma ya tasiri zan tarihi tiyani wa tsari ya masu mulla ma albarka su kafirin allah zai kayan da sun zoji kiyama wadda mamata ba su ji da'awar ka ba haka su ma ba za su ji wannan da'awar ka ta ji alahun ta'ana jikin rubi ibadin mauta sai allah madaukakin karfi wanda an fito su ya ɗaukaka sai ya sanya cikin zuri jerin waɗanda suke matattu allazi na la yasma'u da sauta waɗanda ba su ma jin sauti Mun mamaci ka shekara daga sauti ba ya ci wala yaqilu la du'a kuma ba su hankalta wani kira wala yafqahu la qawlan maganar da aka yi mata faɗi da kunnayen su ba su fahimta in kanu la yatadabbaruna hujjatallahi ba su da akari da hujjojin Allah wala ya ya'tabiru bi ayati kuma ba su lura da ayoyi wala ya ta zakarun don haka tunani ma ba su ya fi su abin ga sun yi daidai ko ba daidai ba yan zona an daga jigar rusul don kawatu kare ta manzanni Allah to tunanin ma ba su ya wanda bai ta yi tunani bai gane hikimar da ake Allah ya yi kira zuwa ta ai aka ce Allah yana da hakki ba ko mamaki ba ko wani abu na mai rikici ba kowa ya san yana da hakki shi ya yi halitta shi ya ta shi ya ciyar shi ya shayar idan aka ce abin ba masu yin akwai hankali ai mutum ba ma su ya ba to amma mutum hankali ne saboda ya sa wani abu gare ne son abin nan ya makautar da ganinsa ya kurumta ta ya dade masa zuciya hasanul bakari yake cewa alhawa yuhni wa yuqim son zuciya ya kan makautar kuma ya kuruntar din mutum yana da abin da gani da zuciyar wanda yake wani sa baya gani ne kuma maganar da aka kira zuwa ga wani sa bai ji ko ya ji ta ba ta ne gari shi ne Allah yake faɗa mana na yake sun mai da ala sannan zuwa ga Allah gobe ya da a mai da su sai ya bi su ya yi sakayya da amani da ayyukan da suka aika Ina Allah ya haƙe kafirai ba su sauraren magana su sai gobe kiyama ya tambaye su an aiko manzanni abu bala abu ja ala nazirun fa kazzabana kunna ma nazzala Allah min shay'in muka ce wallahi Allah bai saukar mu sun makariyata ku ga kun taka sama ba kun ga Allah ya sauko ya gane ku nan cikin mu ita ba kun ga raman da ni amma inda mun ga lokacin da kuka taka kuka je sama ko shi Allah ya taho ranan ga ya fara mu ya ce mana wa da na sakiwa ne zan zo to ko guda kun ga duk abin da ba su gani su yi amma ko da yawa sun yarda da abin da ba su gani ba wanda ba wahayi ba فيها علامة وكتب سبحانه وتعالى وقالوا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ƙalu sai suka ce laula nusila alaihi ayatu shi annabi Isa za a sauka mai aya da su bada annabi ba ma'ana mu'jiza dullu ala sirri sannan ka ci kama yi mai irin taguwar annabi salih wani asa ko a bashi irin sanda annabi annabi Musa wal ma'idatu ko kuma a sauke mai akushi daga sama mu Sai da cewa lalle manzo Allah ne wanda aka wa annabi Isa da mabiya قال القرطبي قرطبي كان هذا منهم da zuhurin ظهور البراءة wannan tambaya ce ta hannu. saboda ai abubuwan dalilai sun bayyana da cewa shi manzon Allah ne. Wai kamatul hujjatul Qur'an kuma ya sayar musu hujja da Qur'ani biyar da biyar da allazi ajazu an ya'tu bi suratin min misli wanda suka ka zo da sura daya kwatan ka ji alqur'ani mai ke kira ai hujja ta tsaya akan ba wani dalilin za ku mai wata aya bayan da kur'ani. shine mafi girma ayoyin da Allah ya saukar ma don Allah sallallahu alaihi ka gaya musu ba su an ka kul inna allaha ƙadirun ala ce Allah mai iko ne ala ayyuna fila ayata akan ya saukar da aya in ya so ai huwa ta'ala ƙadirun ala ayati wa bi makkarahu yana da iko cikakke ya zo musu akan abin da suka nema walakin na aka sarahun la ya alamu da sai dai mafi yawan su ba su sani ba ne da saukar da aya in sun nema ba rahama ba ce ba sa'a ba ce anna in zalaha yasta jalibu lahum bala ba su sani ba ne in Allah ya aiko manzo ya ba shi dalilan da ke gwada ba annabi ne tambayar wasu ba alkhairi ba ne duk wanda aya Allah da ya sauko ta harko ba sai ne an kariyar da shi wata an ka ba shi bai imani Allah bai bai wannan da ya kare ta ta hanke ba ta ga wannan da ya Allah ya san abin nan da ya turo muku annabin nan dalili dai ka dai ka an kulla ka yarda da cewa mutumin da manzo Allah to da ka kare ta ci kushi ya fara sai ya zama babu gaurin da aka yi ne ne Allah ya tsira da dama amma ba sani annabi zalaha يختلف لهم البلاء لأنه لو أنزلها وقت ما سلفوا دا الله يا سوكا دا آية سوكا نيما وغلو وسوكا نيما ثم لم يؤمنوا ويرتبوا في إيمان ما لا حاجة لهم للعقوبة كما فعل بهم من بعد لا يعرف وكما ويدعوا فمولا دا الله يا من بعد في أمام الآية آية نيجا تربية على الصبر take ramu nan da Allah ya kare ba kamar yadda mutanen Fir'auna suka nemi Fir'auna ya ce Musa fa a cikin ayatin Musa da Fasali dole ayatin ne da gaskiya kan ka afra ko ida ne su ba su bi wannan za a yi da ko ida ne ko ida ko da duk da annabi ya zo to da ya tambaya su ayoyin dai aka bayyana mai kuma sai girman kan nan da ya shafe shi na wasu sai ya ƙara shafo shi ya kasa imani da waɗannan mutuloji na annabi Musa alaihi salatu wa salam arzikin da waɗanda suka yi arziki su ne mutane annabi Isa alaihi salatu wa salam su da aka ba su aku shi su yi imani da shi amma su ma ƙarshe ƙa'idojin da aka samu suka kafa ba. kai kun koshi amma don kowa ya yi ba ya kai haɗama da sharrin shaidan Allah in ni baka ka zai ce ko ka ku kaskace ya ja amma sai an ka na an bashi ka mai kyau kakka ka shi ko a kan biya mai bukata don wata mu na lafiya kai kuma dan kasuwa ka kasa ka ya amma banda shirga ma mutane ba ka ji gidan ba ta ka hanya ne sai shi ne ya fara ma babu hanyar da aka samu kuɗi kai tsaye da sauri ba ta hanyar nan da Allah ya haram. sai ka gana biyan nan ka ta dubu saba'in dubu saba'in sai a gani yana an san mutala ka ni an mutala dai dai ka dai mai faɗan kuɗi wallahi sallahi nan mai zai kara faɗa. da haka duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya kula ma hanya ya gaba sai bai sai ya kara da sai ya samu sharra don haka kuka gani manya Allah ya yi musu baiwa sun kere ma kowa da samun tushiya amma sai tsayuwa ga halaliya ya zuwaye za bari su saba su je su koyi saboda in wanga ya kare suna da wani shirki dan koyi shi ke kenan sai rayuwar su barka sai ta lalace sai mai shi ba su da tagomashi ga jama'a ba su da tagomashi ga Allah ba su shi. haka yan kasuwa haka ma'aikata duk wanda ya ga abin da aka yanka mai da ya duk abin da za ka kawo mai daga baya lokacin ya koya daji mai yawa mai yawa mai yawa mai yawa har ya mutu bai koshi ba sai ya samu kansa da mummunan da daɗin gobe kiyama Allah ya tsare Allah ya ce to a sani وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ubangiji ya ce wa ma min dabbatin babu wata dabba da ke da bayaniya cikin ƙasa fil ardi wanda ke tafiya da tsawawo cikin ƙasa aimani hayawani yamshi ala wajhi al-ardi babu wani dabba da ke tafiya kan ƙasa wala ta irin ba wani ya tiro da ke hirafi da na haihu da fikafikai mai guda biyu a cikin sarari illa umamun an ba da sai an umomi ne da farko ai illa da wasu jama'u ne makalukatun waɗanda Allah ya halitta mislakum da kaf sanaka Allahu Allah ya halicce su wa kaddara hawalaha kuma ya kaddara yin su wa arzaka da arzukan su da hada dunya wal rasul min zalika bilmi da wannan magana a dalalatu ala kamali suratul Allah ya gwada wa mutakura wa shimul ilimi da kuma cewa ilimi da ya da tsori wasu aka kada da dabiri kuma cewa tsarin Allah ya haɗa kowa ta dani wanda ka kai kai aure kai dan gidan ka shige haka nan tarmani da yi aure ka kane da dan uwa ne aure da siya da komi ya samu abinci ne ya biya ya koyi shi ka ta shekarar ruwa wanda ya fi yin nan baya da na taɓa yi muku misali yadda Allah mana wasu sarki ke ga tsura da bodami wani kihi na yana nan mai zama cikin laka ana ruwa yau da gobe yau da gobe sai kafki ya taɓa mamar yawa ba kun ji ba sai dai ba ku ji su kai sai ga shi ya sami ka cikin laka amma babu nan zai ɗan kwarkwari ya samu dan wuri sai ya dan ya zauna in kada ba sai ba har sai in ka taka duka ka dawo nan sai shekara wurin nan da bai da ita zai zo yawo sai Allah madaukakin sarki cikin tsari da ya bada maka tsarin Allah ya ga mutumi nan zai huda ma ko birin da zai shekara yana kiwo yana cin abinci hatta mana ta dawo ruwa ya ji wurin nan ya yi taushi kasar ta bude sama ya dace ya kama yawon shi tafki yana wajen wata biyar ko bakwai yana bude shi amma ko dami na nauyi ina ya kai ya sai Allah ya gwada mai wata hikima na wurin nan ne ya kaɗan wani kusuwa ya kaɗan na wata za ta ji waje ya shaƙi iska kana biyawa dari ba ku gane ta ba sai mai na fada ma ya biyo wurin nan ya tsara sannan ya rai sai ko da ya ka tsara kaf sai ya ga bodani amma shi dai shi kan shi bai gani akwai bodani ne dan wannan kusuwa ya sirri su dahi dai ka isa su shiga sai ya san da ita ce yi amfani su dahi kwaɗai gari sai dai ku biyo bisa ga yan kusuwa nan zuwa wajen kiwo sai ku ji kamshi na idan wari wari da ku so ku so ku so ga ita ne sai ku taru sai ku biya hanya ku ko kuka ba na ku ko baki ne dole yi ka shiga ku yi ka shiga ku yi ka shiga sai ya cika baki ne sai ya kuma ke shi ya ya ci abinci yi yan uwa haka zai shekara wurin nan da wannan ɗan filalin na ta kusuwa ya ya da kuma ita yake ciwo sai rasa Allah ya kawo da mana ta sauka ruwa ya yi yawa wurin nan ya zama jikakke sannan ya tashi ya yi walwala ta cikin ruwan da Allah ya tashi kawo da da Allah sai haka ce ba mu mutum ta shirya wannan yana shiriwa shi ne aka cewa ba wata dabba da ke da gwainiya kan ba wani tsuntsun da ke jira ba ce su al'ummomi ne zamtar Allah ko wani ya tsara mai yarda shi abinci shi wata zai sha kalli gizo gizo bai da ƙarfi gwarai sai Allah ya ba shi miyonai da su ne yake zaƙa ya hitar da miyon nan suna zai kan hau ya kai wuri ba su kacewa in ka hau miyon yanzu kana faɗo amma shi miyonai za su zama mai gare da shi yake kama ya je shi sai ya dawo da shi sana sai sai ya yankan sake sake ne bai iya dunkule da gudu ya samu shi amma ya yan sake sake nan sai ya koma gefe ya shi kuje wajen yawo sai ya fura sarkahe ga dan ga dan zaren nan yana nan gefe sai ɗaya furo ya ta saka ya to ya ta lullube ya ta lullube kujen nan sai ya ɗarme shi ta kaf sannan ya koya soke abin da a cikin kenan ya koma gehe kuma ya jira Allah ya kawo haka da yi rayuwa sai yi har da Allah ya kawo kwanukan mutuwa to in ka kalli irin waɗannan abubuwa na Allah dole dole yadda Allah ya ba wani malami ya kawo fi kulli shay'in lahu Allah an ala annahu wahid cikin komi Allah yana da aya da kuma da Allah makaɗaici ne cikin tsare-tsarensa da al'amuransa da kudurarsa da zatinsa da ilminsa da komi na shi Allah babu wanda ya kamata shi ne Allah nikmalin wani ya kuna kaddani da ala annan mukadirun ala ayyun da su da su ayata waɗannan abubuwan da yake cikin talibai suna gwada maka Allah yana da dalili in ya so ya saukar da aya to amma bai saukar ba saboda babu alkhairi in Allah ya aiko manzo ya ce ga abin da addani ya ku iman da shi ya aiko ga aya halaka za ku kare ta za ku ko kai kare ta Allah bai hakuri nan kan bala'i ne duk al'umma da yake ga manzo na kawo ku ga nan da na zama ba annabi suka ce ba wuyar raba sai an kawo sabbin da billahi sai an kawo sabbin sai Allah ya jarrabe su da kare ta kuma su ya halaka shi yasa ake so wadan zuci abinda Allah ya baka ta hakura da shi dan abin nan da kare na wallahi ya fi zama a alkai saboda Allah ya koyi wani asiri na gaibi wanda ba ka sani ba ba yawan dukiya ta akutu ba ba babban mukami ne kowa shi ne an zama lafiya ba dan abin nan da Allah ya baka gode da za ka baki kai na gode ma yadda manzon Allah ya ce تنظروا إلى من هو أكثر منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر Allah tasdaru shi masallaci da yace ku rinka kallon wanda aka san in za ka kalli arziki da yalwa kalli wanda aka ta gare ku kalla cikin shi ga alajewa ne ka tasdar rahi ne amma ni ko na yi dan kullu na yi dan yi na yi barka na yi wa duk kai tabi kai sai ka kuma sami ma fiye waɗanda ka kiya wallahi daga wani ga dukiya ka in shi lafiya eh ka yi sulahi ga din cewa amma ka yi sulahi a yau inda ana sai da kai lafiya karbi da yana da tsaye amma ka shi da zuciya sai da lafiya da zai zuciya za ka manzo Allah shi ku dubi daga sarari wajen al'amarin duniya wala tanzuru ila man huwa fawqa kafu yuwa ka akil bishir fa innahu iya haka shi yake zama da ne ai Allah tanzuru ni kan kyashi kake ba ka kushi ko ka samu kamar na wani ji haka ya kamata ka wuce ka san mana wani haka yi burin ka zama kamar dangote haka yi burin ka zama kamar wa haka ce ta wallahi sai ka zo sai afirka sai an waye gari ana ambaton ka daga nan ka ga ba ba ta ka dai ka tsaya kai ka ji daɗi da iyalin ka ji daɗi da iyan ka ma ba ka iya an samu masu kuɗi da iyan ka za su ciwon ga dan wani sabbe baka gane shi sai kudu na ba karawa ma ya ko saboda hadaba yawon da kake ya hadda gida ne da kake ya Allah ya da shi ne madaukakin sarki ya ce ma na fi ba mu yi sakacin barin komi ba cikin ai ma tarakana wa ma agafalna fil qur'ani shay'an ba mu muka bar komi ba min amri dini game da al'amari addini ya hataji nasu ne wanda mutane suke bukatar da dini muridin cikin al'amuran su illa bayyana mu ba ce mun bayyana mu mutane a duk abin da ka gani a da Sunna ba Allah bai yarda ko ta bai da wakila wasu maluma suka ce innal murad bil kitabi lawhul mahfuz lawhul mahfuz shi ne cikin kitabul makajiri ba mu bar ambaton komi ba komi ambato ne ya so cikin kitabul makajiri ba abin da Allah ya rage ba ya ambace Allah ya ce sannan a ƙarshe sun ma ila rabbihim yusharuna sannan zuwa ubangiji su yi juma'una ake gara su ya kabi bai na mu yayi hukunci tsakanin kowane ai mai abin da yake da mai karama a karraba shi mai yafassan halaye kuma a mai hukunci da abin da ya ke Allah ya kira ta da mu. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات نعم من يشاء الله يظلم نعم ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم مستقيم وأن الملوك جنزل سبحانه وتعالى يتمين والذين كفروا لم يلي ولا نمسكاتل في بآياتنا تعالى لو فرما من ظلمين يبنتين من ضم محمد صلى الله عليه وسلم الله يتمين sukan waɗannan mutane ne a tsara sun an kurkar da su da gaskiya wa hukumun kuma an kai bantar da su ba su da fatar gaskiya isul ma suna cikin dukkan kafin ma'ana banji ya jarrabe su rayuwar su fagarniya ta suka cikin jahil ay allazina kazzabu bil qur'ani summa la yasma'una kalam allah ba su yi magana allah sama'a qabulin irin ji na karba kuma hukumun bai baye ne la yasma'una bil haqqi ba su iya furta gaskiya gaskiya an ba su ba su yi magana da ko ka haɗa mu ya to mun sani amma amma ne amma ba su aiki da ita ka ji nuna ba su gambiya ne fi zulmatin kufuri suna faɗi ta cikin duhan ka'idi haka rayuwar su za ta yi ta tafiya ga shi da arziki amma bai yarda Allah ya kare ba sai ya je a duba mai a ba shi gari abin da tsara dukiya sai ka gane su wurin boga mai ranka wurin malamin tiko matsiyaci na ƙarshe sai ka gane da dukiya ce ya fata da Allah ala da hasa mala ina son a taimaka mini wani ya taimako ya rage wanda Allah bai yi masa wanda ka gani sai ka bar ƙauyen ka bar birnin ku ka ji cikin ƙauye can wajen wani wanda bai da shi bai da shagaran kaya ya yi ya ka fiye taimaka maka. da taimako gare da dan uwa an bai taimaka ma kai dai aiki kura na da maganin lawo ka dawa kanka to amma duk in Allah bai shi ga sai ka zo ka fadda kai yayi ka kawo ma abubuwan masu wuya zai dubi kun ga kuɗi zuma na sai da ba a diba su ga mutum sai an bar da hankali sai a ce mai a samu bakan mutsa a samu bakin kare a samu bakin bunsuru a samu sikirkita sai a duri wani iske mai mugu mugu ya ce a samu kaucin karya akwai ita mai tafiyar da ake cewa karya wuri ta kai ba ta sai ya hana mai gajiya sosai sai ya ji a kawo abubuwa mawuya ko ya ce sai ya samu mai jini haila a to a rubuta wannan rubutun da za a rubuta ya da jinin haihuwa ya sakarin da irin waɗannan abubuwa duk karfi imani da Allah sai ya kawo ni ban tabbata sai biye da wahanci saboda iya fito ma gaskiya Allah cewa malam rubutu dai na za a rubuta a sha ba ka ɗauka sai siriyon sai ya kawo su mawuyatan abubuwa da wasu kadoji sai ka ga lalle waɗanda an haɗa su dole za su haifar da za su haifar da ko bi sai ya da wannan shi da Allah madaukakin sarki ce ya tasabbadu da fi zulumatin kufri suna fagamniya fa ita a cikin duhan kafirci قال ابن كثير ابن ce wa hada mislum ai mislum fi jahalin wannan shine tamsar cikin jahilci illar ilmihin da kuma karancin sanin su wa adam da fahimihim da kuma rashin fahimta, sai ga bai da fahimta gashi Allah ya tsara mai girma a bai da fahimta kamar salli a sanni kamar misalin kurmar da bai ji wa huwa allazi la yasma'u wanda bai ji magana ko ainihi ko kuma abkam wanda ab bebe huwa allazi la yakallamu wanda ba iya magana ko ma haza fi zulumatin layi tare da haka yana cikin duhan da bai ganewa sai ba ya hasali bi su haza ila sariki to ya za a yi irin wannan rayuwa ya ci zuwa ta hanya ba daidai ya aw ya karu min ma huwa fi ko ya fita a cikin kasan da saboda bai ji shi da yi sa bai gani ba ganin da a asiri Allah ya ce to ka sani kai dan uwa wa man yasha illahu man ce illa duk wanda Allah ya so yudrilu yana fatar da shi ba mai mai maganin fatar da shi ai man yasha illahu idlalahu wanda duk Allah ya so fatar da shi yudrilu zai fatar da shi wa man yasha hidayatahu kuma wanda Allah ya duwa da shi ya shi duk zai shirya da shi ila huda zuwa ga shirya wai wa fiqhu lidin islami ya ratar da shi ga fahimtar addini kamar yadda manzo Allah ya ce cikin hadisin Muawiya bin Haida man yuridillahu bihi yi li farqihi duk wanda Allah ya ce miki da alkhairi zai sa ya gane a ciki ko bai da karatu mai yawa sai dai Allah ya sanya mai fahimta abin ga da malum ma faɗi ya fahimce shi ya gane daidai abin da yake ya yi abin da yi masu amfani da aljannu su ke su ya kai sai ya gane ba babu karatu amma in Allah ya suke shi ya suke shi Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace kul kace musu قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون نعم أغير الله تدعون إن كنتم صادقين الله ما دوكتين فرجي الشعب وتتنبيه تتعجبي سبب ما ماشي معنا أخبروني إلا كل أرأيتكم ku ba ni labari ne a azabun lahi kama a taman kabila ne Allah ya sauko ya muku da azaba wa da yawa adawa da samun samudawa aw atakumul kiyama ko ko kuna cikin rayuwar ga Allah ya sa da kiyama ta tsaya ta zo baka ta san girshi Allah ya ga Allah yana tambaya manta da da nan kuma wa za ku kiraya a gairar lahi wani Allah za ku ce ko ranar kiyama ya ce ku da da'una huwa da za ku kiraye shi in kuntum sadiki da cewa wani Allah yana iya kuran ne bakin ciki ko kuran cuta in kuntum sadiki na Allah al aslama san fa ku inda kun ga kanke kuma ka suna amfani yanzu kuna nan kuna bin ya kiyama ka ta kuro ne su Allah su ce ku daga azaba Allah haka zai faru gare ku Allah mana kuke sarki sai ya ce a gaba بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنظرون ما تشركون الله يتفل أظلمك أنكما كاكا كرياني أيكونا بكرم يشيء وابا أيكونا بكرم يشيء وابا أيكونا بكرم يشيء وابا da arzikin Allah ne kuka zuwa ka bauta ma ba ku barin karin kuma ruwan Allah da aka samu daga ruwan sama ku je ku roƙi kun kiyaye muku shi na kai a sai kun ci arzikin Allah ne ku ke zuwa ku ban magana ruwan Allah bai zo ta so ba a iya ku ta da nuna Allah na da sai ku ke kira ya kashi kuma ta da nuna ilai da kuran yi muku abin da kuke sauran aukar shi gare ku insha Allah so ma'ana ban ku samu mu na ala bi du'a ikon za ku yi kuma da Allah ta hanyar kiran ku bi shada'iri wajen zanance zanance da ya kashi kusurar da bisa da hula ila kashi wanda kuke roƙo Allah ya furanye ko nan duniya ai kun gwada mu nan in ba su an kai bari dora gwada, haba Allah ya ruwa haba mai sama kun manje da gunkin da cikin layi da tarhuna da layi duk an manje sai an samu arziki Allah ya ke koma mu amma ku kiran sai an tsaya wadata amma in tsanani ya kuma ya haɗa haba mu sama ana lallashin haba mu sama kaga dai cikin wannan ba akwai rashin ladabi ba san kima Allah ba ya in mutum ya san kima mai sama ko ba san kana ce ma haba kaka ne a ba da da amma wanda bai san Allah ba kai san kima sai sa Allah yake cewa wa ma ka zaru na ha Allah na haqqa qadari amma shi babban ne الشمس والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات نعم والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله يجزي والله بس الله يجزي الله يجزي كما تقدر ba ku san shi yadda ya kamata a san shi Allah girma gare ya sha'anin sa al'amarin sa girma yake bari ya muku ya misalta muku girma Allah ya ce wal ardu jami'an qabla su yawm al-qiyamah kasan nan ta duniya ba ce ba jihar ce ba Afirka ba ba Europe ba a a duk duniya kasan na ranar tashiyar kiyama Allah ya nade ta ya rike ya rike ta ga hannu wa ku ji kalli girman hannu da hannu za a naɗe duk ƙasar nan ta duniya wadda ko yawa cike biya buwaye ta balle afirka balle ƙasashen turai da na larabawa da sauransu duka za su so naɗe da hannu allah allah shi wasu bawa su san mai ma maɗawiya su naɗaɗu da biya mimi su ma suna naɗe ƙasa kasai ga hannunsa san mai ga hannu wannan ɗaya isa ya gwada maka ko ba ka girmama allah ba allah ba ta girma wannan kasashe a ce duka naɗe su ga a sa su ga hannu Allah ya gano tambayi da girman su gaba dai a naɗe su Allah ya zo da su suna da kika hannu da Allah ya gai an ce kin kaya za ku yamini dukkan hannayen Allah ga mai to ta girman hannun da ya jinki tambayi guda bakwai da ƙarfi hannu dai wanda ya jimki tambayi da ƙarfi duka hannuwa to ta girman mai shi komai aiki mai girma ne za Allah kuma ku ɗan Ko tuna mutane duro muna kima girma Allah mu gadi. kuna iya ba ina magana mai risala ta haja san wala ya bugu kuna sifati su masu ta ba su ya gano ni girma ya ta tajirul mutafakkiruna bi ayatihi masu lura za su lura da ayoyin Allah ne yake amma wala ya tafakkiru fi ma'iyati zatihi wallahi tunani kan zatin Allah kowa bai iya la ya'rifu Allah illa Allah ba wanda ya sa Allah gaskiya sani ba sai Allah ba ne to in ka kwatanta samu wanga Allah ya su wanda adda wanga girman da ba ka san iyaka kimar masa ba yana jinki sammai da kaskai cikin hannayen ka guda biyu sai ka kwatanta ni an girma na shi ko wannan sai ya razanar da ya sa ya ce ma ya kewaye sammai da kaskai ni kaka mamaki duk da dukkan su ba mala'ikan sama malakul maut mun karanta ko a kawai tsohon kawai tsohon gugu yana cewa shi mala'ikan mutuwa duniya gaba ɗaya ka kaka aza tashi ya kai ta kasa da gudu ya je america ya amsa rayukan wasu ya wuce nan ya ce a duniya ka ɗaba ki bai ne da akil bin isbatihi dangantaka duniya ga mala'ikan mutuwa haka take kamar gire gaban bai ci abinci ka ɗaba ki bai ne da akil kamar kire gaban mai a abinci sai ka tashi kayi wahala gudu sai kayo yawo ehe yanzu mai kwamfuta sai ya tashi ya ji wani guri ba haka daina ba to shi ma haka duk kan duniya haka suke gaba to in ka kalli mala'ikan ka haka girma na shi ina ka girma wanda ya halice shi dan haka ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake yi mana bayani cewa Allah girma gare shi don haka ba wanda ya isa a roƙe shi ya kuranye cuta in ba shi ba in bala'i ya auku shi dai ake roƙo don ko ka roƙe ka san kayan aikin banza shi ne Allah ya ce wata sauna ma su sai kuma ne duk da allolin nan na ai turukuna al'ali haka ku bar ka da gausu suka fala ta da ha ba ku kiran su kuma anna Allah ta'ala huwal qadir ala kasbi saboda kuna aqida aqida ku ta gaskiya tana tsaya bisa ga Allah shi addali ku akan kuran da da wa da shi kadai ku da tsaya hukuma bayan wani sai Allah madaraki sarki ya ci rasa da yana cewa wanda kana arsalna ila kuma qablika fa فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. مجلس مدوكتين سجيسي ولقد ورنا الحق arsalna ila ummamin min qablika mu aika ba wasu al'ummomi na gabaninka ni muka aika musu ubangiji ya ce mu aika musu wasu manzanni mun ka aisa musu banoni su kiraye su wato zuwa ga shi aka ce hazihi wadda aya tasliyatun li rasulillah an kurarwa ce ga manzon Allah ai wallahi da kada arsalna rusulan wallahi hakika Allah yana hada mu annabi mu aika manzanni ila umamin kathirina to aka su al'ummomi masu dimbi yawa min kafin ka annabanin muka kasabu mun ka ta su Allah ya ce mun ko da kuka karyata fa akazna bil ba'sa'i muka kama su da tsananci tsananci wadda ra'i da cututtuka tace ni abba a aka ce bil fakari muka kama su da talauci wal bu'd da tsanani wal asami da makasari da rashin lahiyoyi kamar irin da kaga an kafo muku corona ko ba haka ba yace haka muka al'ummomi wal auja'i da wasu cututtuka daban-daban mun yi haka ne la'allahu ya sarrafu da saboda su kaskantar da kai ta ashe Allah sun ya kari masa ya faruwa ko ba gare shi in kun samu yalwa kuna kuna cewa wala ya sai buhari kun buhari shi kuren ne muna sai dai da kara mace ku lokacin ba don dai ku dawo ku kada wallahi ba mai mace kuren ne muku in ba sai kara mace ba kun ce in buhari ya samu ba mahalata na sai dai wahalar ta kawo sai kashi kai ya kawo inda ba bai kawo ba dauri sai ya kawo saboda a gwada musu ba buhari na ba ba gudun na ba ba wani ba da ke kawo ta ko rahama in ba Allah sako ka sa Allah ya jarra ka sa da rashin zama lafiya almun da cin rashawa cin riba alfashoshi zinace zinace amfani da wasu jikuna mutane ana bin dukiya duka waɗanga duk abin da wata al'umma ta yi tafi halaka Najeriya muna da masu yi an ce a ɗan doji karfe suna hanji mutane ɗaya ka kai suwa wurin cikin ƙasar ƙasar Najeriya Allah ya shirya mana wannan masu wannan kowane irin abu da cikin mutum cikin ba su kana samu wasu yankuna cikin ƙasar ni zai sa Allah ba zai gyara rai ba da ta tafiya duk wani wanda aka sa gaba saboda fatan kasa su ke rutu sai ya zama ɗan shegen burdu kwanza zaba ta mutane ɗaya ta yana zuwa yana kore haka za a yi a zauna lafiya duk wanda kuka wa tsammani ya wadata alkhairi ya yadu da mutane sai ya mai da ɗiyan mutane wani ya hari ɗiyan mutane da liwani matsiyar talaka wani ya hari ɗiyan mutane mata da tafina ya za a yi ba a samu jarrabawa shi da Allah ya ce wallahi mun jarrabi mutanen da aka bani ku da aikin manzanni kuma suka yi imani Allah ya ce muka jarrabe su da cututtuka ta la Allah ya da Allah fi tawadi ga Allah ai ni kai ya tadarrabu ila Allah bi tazallul wal inaba don su kaskantar da kansu ga Allah wa ina kuma ma Allah da tuba Allah ya haka asalabiya الله يفتحوا فلولا إذ جاءهم بأسنا لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قتت قلوبهم أكا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا me yasa su waɗannan da muka aika ma al'ummomi al'ummomi da muka aika ma manzanni me yasa in ja abin ba su na lokacin da azaban mu ta gare su da darra'u ba su koma ma Allah me yasa su kaskantar da kai ba ai fa halla ta darra'u hi da ja'u al azabu me yasa da wahan su ta zo su ba su koma ma Allah ba sai su koma zargin garbi aka ce wa hadha itabun ala tarki du'a'i wannan zargi ne Allah ya ce ga wannan musiba ta sauka gare shi ta ka saka take ko sama ne ko ta ta ta kai ko ma Allah ba zai tsora ja ai shugabannin galala ta ai abin da ake yi san da daga Allah mun mun gode Allah ya dinga kai mun mun gode abin da muka rasa kuma Allah ya sanya mu zargi ne akan bari addu'a wai kibarun kuma ba da labari ne an game da halai da su annahu lam yatarra'u bi tawali ga Allah ba ma kiyami ma yad'u ila tadarrui tare da an samu da dillan da ya kamata a ce su koma ma Allah su yi da ba, amma sai da aka samu zargi-zargi tsakanin juna ubangiji ya ce subhanahu wa ta'ala walakin qasat qulubuhum kai dai san su ƙara kushewa su yi watan ta hanyar waɗannan wannan musibi ai min nagiru haisu qasat qulubu aka samu fi, ta inda san su madadin su yi tarbi su roƙi Allah sai su ƙara kushewa falan zalil bil imani ka ki daushin koma ma Allah ba lissa to Allah ya ci wanda yana lahu shaytanu ma kanu amalu dai ya kawa ta musu abin da suke aikatawa bayyana lahumul ma'asi wal ikrari ala salali shi ya kawa ta musu zabo ba ku iya bayani wal ikrari da dogiwa ala salali akan mara shi su dawo ma Allah a yi istighfari kalliwa su bari barayi su bari masu cin rashewa su bari kowa ya bari sai kowa su fiya sai ta kuce ga inda ya samu kowa ka mutuwa ya mutu Allah ya ce shi kuma bai tsaya nan ba falan ma na su فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا نعم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وبنجي يكفي فلما نسوا ما ذكروا به لوكس المسلمين سواء بين ذاك يوم النصارى وحرقوا دم في بوزرة دمالا ai lamma tara ma wuri dubi da su ka bar abin da aka mutu a biyu da sai hukumomi wa'azi ne na Allah ya hukumomi wa'azin Allah ne lokacin da ba ku gane ta wannan hanya ba Allah ya ce fatahna alaihi abwaaba kulli sai ka dawo muka yawa ta musu dukiya minan ni'ami ka buɗa musu alkhairora war khairati da alkhairora masu ya istijrajal lahum don mai musu dalala ku fara fantama cikin sabo Allah ya ce ba su gushe cikin hakan ba hatta idza farihu sai da suka yi farin ciki bi hutu da abin da aka ba su A yi fari farihu bi zalikan na yin suka yi farin ciki da wannan ni'ima wa zadu badaran suka ƙara kama da fansama cikin banna Allah ya ce nan kan daɗa a kazana un sai muka kama su baka tatan girishi kai za ku mobile su da sai da su su yanke tsammani ga kowane ne kai a kazana un bin fito a kan da kama su da mu girshi bai za mu ya isuna ali suna min kulli khair shi amma ni kowane iri alkhairi Allah ya ce haka aka wa min da suka fata ina al'umma annabi Muhammadu ku yi ku yi kafara ku yi hattara Allah yana yi muna wa'azi dama ya ce zaharar fasadu fil bari lokaci ya yi eh? Allah ya ce zaharar fasadu fil bari wal bahari لما تقبل أي الناس من فيهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون الله يجوعنا من ثم بين كل زراعي أي رجل أبي هو حوال لا لا تعرفك تقوم رشيد لا ونجمك لو حل حل الأمر الرأي الله يجي بما تقبل أي الناس لو يوم سافر الله يجي لك يا حكمي فيهم بعد الذي عملوا لعلهم أنا ذات هذه الصفات أنا سافر أنهم يرجعون Na Allah su gado cewa Allah na yi fushi da su dawo su ba kai a gyara don haka yan uwa waɗanda musulmi da muke gani cikin su akwai alamun wani bangare an taɓa Allah ko kuma dukkan bangarora an taɓa Allah shi ne ke kuma shirin mutane wanda bai ji bai gani ba wahala za su same shi saboda ta kankare mai wanda ya gado kuma ba a fara kanka na bai ta hanyar same shi da babban azaba ko mai kiyama Allah ya tsare shi Allah ya ce فقل دابر القوم الذين فقطع ظلموا والحمد لله رب العالمين وهلكوا أن آخرهم سكا هلك تبعني فإذا وقيل والحمد لله إذا أكشف وجاء تتكلم على رب العالمين ومن العالمين أكمل ala nasarar rusul wa ilakil kafiri akan taimakon da Allah ya cewa manzanni da kuma halakarwa sai cewa kafirai قال الحسن حسن البصري مكر في القوم ورب الكعبة yace an kulla ma mutane na kirki ranar da ubangijin kaba ubudu ta wa an biya musu dukkan bukatun sai da suka yi wasu sun ma uku sannan aka kama su yace fil hadith ya zo cikin wani hadisi za ra'aita Allah hayuni al-abda min ad-dunya idan kaga Allah na ba bawa arziki daga duniya alama asi yana kan zakonsa ya bashi ma yuhibbu abin da yake so ya tafi inna ma huwa fi istigrari wallahi ta'ala la ne an kai kaga kana ta zabo kuma kaga abu karuwa da yake aka ce manzo Allah ya ta'ala la ce za a kama inda ba ka tsara don haka wauta ne mutum ya yana sabo dukiya na karuwa ya yi ta kuka a ta yi kuka da yi Allah ya sani kuma insha Allah nan za mu daga aya inda ba karanto dai-dai Allah ne ya taimake ku ya zama daidai inda aka kure kuma ne ya kawo haka mutum ya harshe Allah ya yi ya zaɓa a nan ne cewa الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام wa alaikum salam kai da dama da suka da da kuma ya sannan ana sanar da masu cewa an canza lokacin da ake nuna karatun malam a yanki daga karfe shida ya kuma karfe takwas da rabi zuwa tara da rabi duk da shoshe ya yi ga ashebi lokacin da ake samuwa ko a tsaka zuwa wani jini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 غير مغضوب عليهم A الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله من تعرفنا ما صلى سنة حبيت dominia dari wilada Allah kebang di dunia tadi kebang kebang di suara di sinarnya datang masa dewa yang kamu datang dan kemudian kerasulah kebahagiaan saboda na mana da ka ce mu sai na mana gobe ya ya Allah muna da bukatu da banda da nan da sauran da ba a kan da hatta da na gari ba da ya Allah da ba su da Allah ko mu yana da tsara Allah da ya mu kai Allah ku kuran ne muna da ruwa kawai ne mu da da ake fama da shi da damuwa da dan shi maka da ake fama da shi da Allah ka yalwa ta mu da ba mu yi yalwa ta mu da kuma ya fara da dan wannan da ba su da lafiya a cikin su gida da Allah ya yi da ka ku ba ka da ka ya fara yi ya Allah ka wajen jagorori mu jagoranci inda shi goran a kan abubuwan da hannu a cikin abubakar da mataimakan da dukkan wani jagorori mu da mutum ya Allah ka inda suke da kura-kura Allah ta da su a ƙarfi su yi yi yi yi yi Allah ya tsare da sharrin kawunan da sharrin barkiyar suna abubuwan da shawara kuma Allah muna da kun da muke wuce a zama da halaye na gari da nisan samu da duk wasu halaye nuna kada mun kai ba su cikin da shi Ramadana un muka yi ba su ma Allah ka kuma ba su rauni da ya yi ya inda ka kada mun da kuma Allah ya yi wa la اللهم أعطنا ما يمكننا من قوة